This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalar da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin na ƙarshe a yau goma sha shida ga watan Nuwamba kamar yadda muka saba wannan shirin kowace ranar litinin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni. Amma kafin nan za ku ji wani yunkurin da wata matashiya ta yi a jihar Adamawa na bunƙasa harkokin ilimi. Sai kuma hira da abokin aikinmu Abdulaziz Turo ya yi da waɗansu jama'a kan kama tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar. Amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce har haren da aka kai birnin Paris wani ci baya ne mai tsanani a yakin da ake yi da ISIS. To amma ya jaddada cewa zai zama kuskure a tura sojojin Amurka na ƙasa zuwa gabar ta tsakiyar su yaƙi mayakan. Da yake magana bayan babban taron manyan ƙasashe ashirin ko G20 a Turkiyya. Obama ya kare zaɓin Amurka na kai hari ta jirgin sama a Iraki da Siriya. don goyon bayan 'yan yankin da ke yaƙi daga ƙasa da ƙungiyar isis wadda ya bayyana ta da surar shaidan obama ya ce amurka na iya turawa da sojoji dubu hamsin zuwa siriya su ci ƙarfin 'yan tawayen isis to amma ya ce daga ƙarshe wannan dabarar ba za ta yi aiki ba muddin ba mamaye siriyar amurka za ta yi har abada ba baya kuma ga wasu kungiyoyin na ta'addanci da ke bullowa a gabas ta tsakiya ko kuma wasu wurare musamman gabashin asiya a baya ma ya ki amincewa da shawarar tura sojojin ƙasa a yanzu ma ya yi watsi da kiraye-kirayen tura su daga 'yan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican don su isis bayan munanan hare-haren nan da aka kai ranar juma'a da ta gabata a birnin paris obama ya ce shi bai taɓa raina barazanar da isis ke yi ma amurka ko wata ƙasa ba yana mai cewa muddin akwai mutane kalilan waɗanda a shirye suke su mutu suna iya halaka mutane da dama ƙasar faransa za ta zafafa hare-haren da take kaiwa siriya inda nan ne aka shirya hare-haren da aka kai ranar juma'a a birnin paris a cewar shugaba faransuwa hollande a yau litinin a wani jawabi da bai saba yi ba ga majalisar tarayyar ƙasar haka a yau litinin din ne hukumomin faransa suka damke mutane 23 a jerin samamen da 'yan sanda suka kai fadin kasar bayan harin ta'addancin da aka kai birnin paris ranar juma'a a daidai lokacin da hukumomi ke cewa sun gano mutumin da ya tsara munanan hare-haren an ce wani ɗan ƙasar belgium ɗan asalin ƙasar morocco mai suna abdulhamid abu da alama shi ya jagoranci shirin kai harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 129 hukumomin kasar belgium sun yi farauta abdu a farkon wannan shekarar dangane da wani harin ta'addancin da aka kai kan 'yan sanda a jawabinsa na yau litinin olan ya kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya gaggauta yin kudurin doka kan ta'addanci wani sabon faifan bidiyon da ake dangantawa da kungiyar isis na gargaɗin cewa za a kai hari a birnin washington dc shigin wanda aka kai a birnin paris faifan bidiyon wanda aka yada ta kafafen sada zumunci yau litini ya yi barazana ga dukkanin kasashen da ke cikin gamayyar da ke yaƙi da isis da cewa kowaccensu za ta ɗanɗana irin abin da faransa ta ɗanɗana mutumin da ya yi magana cikin faifan bidiyon ya ambaci sunan babban birnin amurka kai tsaye zuwa ga dukkanin kasashen da ke kai mana hari cikin kwana guda ko kuma nan gaba kaɗan za su fuskanci irin ranar da faransa ta fuskanta a cewar mai magana a faifan bidiyon wanda ya kara da cewa yanzu mun yi kace-kace da faransa a cikin gidanta a birnin paris mun rantse da izinin allah za mu ruguza amurka a birnin washington wanda shine zuciyar kasar muryar amurka ba ta iya tantance sahihancin wannan faifan bidiyon ba kuma babu wani jami'in amurka da ya ce wani abu Wasu gwamnonin jihohi biyar a Amurka na bayyana rashin amincewarsu da ba 'yan gudun hijiran Siriya izinin zaunawa cikin jihohinsu bayan har-haren da aka kai birnin Paris duk kuwa da cewa da shugaban Obama ya yi yau Litinin bai da niyyar sauya shawara game da shirin karɓar 'yan gudun hijira Siriya dubu goma daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa nan Amurka. hukumomin turai sun gano cewa akalla ɗaya daga cikin waɗanda suka kai mummunan harin nan na ranar juma'a a birnin paris ya silale ne cikin turai ta wajen rabewa da dubban 'yan gudun hijiran siriya da ke gujewa yakin basasar ƙasar obama ya bayyana a wani taron manema labarai a turkiya cewa za a bar 'yan gudun hijiran siriya su shiga amurka ne kawai bayan binciken kwakwaf na tsaro Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da tsokaci dangane da kamun tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar Hamma Amadu. A cikin hirarsa da abokin aikinmu Abdulaziz Toro, Malam Mustapha Kadi, shugaban kungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar ya ce za su tabbatar ba a yi amfani da ƙarfin iko an tauye hakkin ƙasa ba. a yanzu muna wakilan kungiyoyin horar hula masu kare hakkin ɗan adam muna sauraren kuma muna zura ido idan gwamnati ko za yi aiki da doka a fuskar wannan matsala da an san wannan matsala ce da take kawo kawai ja in ja tsakankanin 'yan siyasa to kenan muna nan muna saurari. Malam Lawali Leje kakakin kungiyar Lumana a niger wani irin bayani zaka iya bamu bisa wannan kamu da an kai ma shugaban kungiyar kuta Lumana Malam Wannan kamu yau kungiyar Eh, jam'iyya eh, gindin karkashin eh, shugaba na kasa baki ɗaya wanda ke rikon kwarya kungiyar ta fitar da sanarwa wadda take mai muhimmanci inda aka nuna hakika lalle abin da aka yi an saka dokoki da tabbatar da cewa ya kamata a zura idanu bisa kamun da aka yi masa mixanin samu amadu kuma ta kina ta yi nuna kira da kotu cewa na biyu ya kamata kotu ta gaugauta niyya ta sakin sanitinan samu amadu saboda abin da ake zargin shi da shi kowa yan kasa sun ko ba wani abu ne na lamari ne na siyasa kawai hamma mutum ne wanda yake ya sha gwagwarma ire iren wannan za a ga an zargo hamma ai yanzu kaga sun bar zangin shi bata kuɗi ko sun ya riƙi jam'iyya ya riƙi wannan majalisa ta Nijar inda yau da suka yi da shi daga jam'iyya da ƙarfi ba bisa dokoki ba ba a tuhume shi da kuɗi ba da aka suka ɗauko wanda suka tuhume shi wanda yau kowa dan ya tabbatar da cewa hakika sannan sai samu awar ana ta mushi wannan ne saboda saboda wasu ba su a ce ya shugaban kasa saboda kwarewar shi da gwaninta shi da sanin kasa saboda in yayi aiki ba za a gane nasu ba saboda nasu ya ɓace ashe yanzu sun bace ba su yi aikin komi ba idan ka ɗauki yau zaman da muke a cikin ƙasar Nijar yau kwale da kwangare ne kwance shi yau kwale da sport kwance shi yau tare na kwance shi nan ne ake tara tarurruka na jam'iyyoyin siyasa yau ɗan tarayya sun rike ci a hannun su kaɗai daga su sai magoya bayan su babu wanda adawa wanda isa a ce za a ba shi kwale da kwangare ko kuma kwale da sport ko kuma stadi ya zo ya lamarin shi na siyasa a cikin manyan manyan birane inda kasan duka ana tarukan siyasa yan tarayya sun rike shi a kansu suna kamfani su kaɗai Malam asumana muhammadu Miza kai ce bisa kan mutane masu sauraron ka yan tarayya da yan lumana da yan Nijar suke son bisa wannan abu da ya faru. Abin da nake son in gaya ma al'ummar Nijar gaba daya a bari shari'a ta aikin ta. Idan aka zargi duk mutumin da ke da lai ko ma wanda bai da lai ya je wurin shari'a saboda dokokin kasar Nijar in ba shari'a ba da dukan ba mu nan. Da shi Hamma Ahmadun da mu da ke mulki gaba daya na kasar nan idan ba shari'a ba ai ba sarauta ba gadanta muka ba. Eh, dokokin kasa na su kawo demokuraɗiyya. Ita demokuraɗiyya demokuraɗiyyar nan kuma tana aiki da shari'a ne saboda haka a girmama shari'a a bar shari'a ta aikin amma neman ta da fitina da ƙarfi kadai wanda wanda taka doka mutanen nan da aka zarga sun kai wajen mutum goma sha bakwai wanda aka zancen jarirai gare su shi hama amadu ya shi kadai gwamnati bata isa ba ko kotu bata isa ta saurare shi ba wannan mutane yan Nijar su yi aiki da hankulansu saboda haka ina kira ga makoya bayan lumana da su bar shari'a ta aikin in shari'a ta aikin ta duk lokacin da hamma ya zama bai da lai wallahi alham zai zo yayi takara gaban kowa mu illa abinda da an namu hamma ya je ya kai kansa a wurin shari'a shari'a ta bincike shi wallahi alhamdu da shari'a ta bincike shi aka ce bai da bai da sha Allahu za mu zauna cikin kwanciyar hankali tunda mu yan demokradiya ne ba an kama kariya bane. To mun gode Malam Usmana Muhammadu kakakin Pendes tarayya daga birnin Yamai a Nijar. sau madalla wata yarinya yan shekaru goma sha hudu ta bi sahun kungiyoyin sa kai a hanyar wallafa littafi wakilinmu da ke yola sanusi adamu na dauke da karin bayani. Littafin mai shafi saba'in da ta yi wa lakabi da Stigma of Recognition wato jimamin maraici jigonsa shine irin halin kewa da kadaici da marayu ke fuskanta. Aisha Bukar Kiri mawallafiya littafin wanda ta rasa iyayenta tun tana yar yarinya karama yar aji uku a makarantar barikin sojoji da ke yola fadar jihar Adamawa. Ta yi mini bayanin burinta na kafa kungiyar da za ta tallafa wa marayu. Abu da ya bani kwarin eh, gwiwa shine yadda nake ganin yara marayu da kasassu a kan hanya ga sunan ba gidaje ba kayan sawa to abun ya taba ni sosai shi yasa na gana rubuta wannan takardan ko zan kawo dan wani canji a rayuwarsu kin ce kuma kina so ki soma kungiya mai zaman kanta domin ta taimaka wa marayu eh na farko dai ba wani kyautun da zaka yi wa mutum ya fi abin da zai sa a cikin shi da kuma kayan da zai sa so abin da nake so shine idan na create wannan kungiyan ina so in na zan yi raising din kuɗi domin mu siya su abinci da kayan sakawa mu rarraba musu akan hanya ko zai dan taimaka taimaka. Samun yara irin su Aisha Bukar Kere a wannan zamani da ci gaban kimiyya da fasaha ta fannin fina-finai da yanan gizo game da wayoyin salula wanda ya rage sha'awar karanta littattafan zube na daga cikin dalilai da suka sa sha'awar karanta littattafan zubai ya ragu ainun Inji ji hajiya asma'u joda wata mai fafatukar yancin mata. Mun da za mu ce mun gode Allah cewa mun samu ya a cikin mu za ta zauna ta rubuta littafi ba wani abu dai mun nuna cewa mata za su iya. in suna da same opportunity da maza ba abin da zai hana su su yi kuma aisha ta yi proving wannan fact din karatu dai ya yi kasa balle kuma karatun littafi a zauna haka kawai a ce an ɗauki littafi ana karantawa shi ma kamar sabon abu ne ya dawo don an ba karatu sai dai kuma kamar mu yanzu a santa abin da muke yi mun sa yara suna koyan computers a ciki ma suna koyan wasu karatu na sadu da wasu daga cikin ɗaliban makarantar barikin sojoji da ke yola fadar jihar adamawa inda mawallafiyar littafin aishatu bugar kiri ke karatu sun ce hazakar da ta nuna kalubale ne a gare su kuma ya ba su kwarin gwiwa na ƙara himma wajen karanta littattafan zube sunana halima abdullahi ina ss3 ta burge ni dai kuma ta naji abun din da daɗi saboda kamar ta fara rubutawa ne tun tana ss2 ba da samu ta publishing nashi ne sai to kaga anan idan ana samun irin mutanen sosai zai taimaka kuma za a samu cin gaba suna na Nubia Haziel ina SS3 abun da ta yi kan ya burge ni wata sani kamar ni ma ina son jin fara rutawa don abin da ta yi abu mai kyau ne don a wannan ita na ta taya taya abu haka mu ma tana encouraging namu ne mu mu je mu irin wannan abun haka. Tuni ma gidan rediyo mallakar jihar Adamawa wato ABC ta ce za ta gabatar da wani shiri na musamman mai zuwa mako-mako inda za a rika karanta littafin Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za ku ji cewa nasarar sake cin kofin duniya da matasan Najeriya suka yi yana ta tasiri a kan masu tasowa. Ni ma ina so idan na girma na taka leda a cikin su don mu ƙara cin kofin nan gaba. Koya 'yan Nijar suke ji game da ɗan karen kashin da 'yan Mena suka sha a Yamai? Sai in ce gyara ne zuwa gare mu muna 'yan Nijar. sannan muna da rahoton musamman kan 'yan takarar nan guda biyar da ke takarar zama shugaban kwallon kafa na duniya dan kasar afirka ta kudu tokyo saxwell shine kadai da nahiyar afirka da ya rage a cikin 'yan takarar jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a sabon shiri na labaran wasanni akwai kananan kasashe da yawa da suka bada mamaki a karan farko da na biyu da aka yi na masu son su shiga gasar kwallon kafa ta duniya ta shekarar 2018 da za a yi a rasha a wannan zagaye na biyu kasashe kanana kamar su madagascar da comoros da swaziland da cha ne suka baiwa manyan kasashe mamaki misali idan aka ce ƙasa irin ghana wacce ita ce ta talatin a duk duniya a kwarewa a wurin kwallon kafa kuma ta je ta ɗauko 'yan wasa daga wato premier league da na ingila da na jamus da na faransa ta zo ta haɗu da ƙasar da take tsibiri ce ma ba ma cikakkiyar ƙasa ba ce wato comoros wacce a duniya aka ɗauke ta ita take matsayi na 177 suka yi karo amma kuma a ce 'yan black stars na ghana sun kasa su ci su ko ɗaya saboda haka kwanan doki suka yi abu na farko mai ban mamaki kenan to ba comoros kaɗai ba wadda wato tana cikin ƙasashen da suke cikin kuma bakin gabar nahiyar tekun indiya ba ita kaɗai ta bada mamaki ba ita ma ƙasar madagascar ta baiwa manyan ƙasashe mamaki domin ta zo takara da ƙasar senegal wacce ita senegal ɗin fa ta je wasan kota fana na ƙwallon duniya ta shekarar 2002 amma duk da haka ita ma dai kunnen doki suka yi da madagascar din da ci biyu da biyu a karan da suka yi wanda abun an ce ya karfafa zukatan 'yan madagascar haka kazalika ita ma kasar botswana ta ba da mamaki domin ita kan ba kunnen doki ta yi ba kwankwasar kasar mali ta yi da ci biyu da daya a karan da suka yi to har da uwa wato nigeria afirka kasar da kocinta sunday olishi lokacin da emmanuel umarniki ya ba da sanarwar cewa zai ritaya ya ce ai ba wanda ba za a yi mai gurbinsa ba kuma sannan ya je ya ɗauko ƙwararrun 'yan kwallo irin su Obafemi Martins da Kelechi Iheanacho ya haɗa su amma duk da haka Super Eagles suka kasa cin ƙasar Swaziland a karan da suka yi a Lobamba. Idan Najeriya ba so take ta yi abin kunya a fitar da ita daga gasar zuwa kwallon duniyar nan ta shekarar 2018 ba dole idan sun sake haduwa ta ce Swaziland. to amma mutanen ƙasa rukan cikin farin ciki suke domin kocin su alexander bellingham a fitarsa ta farko ya samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta mena ta jamhuriyar niger da suka zuba wa ci ɗaya bayan ɗaya har guda uku a wasan da suka yi a yamai kowa 'yan yamai suke ji kan wannan zuciyoyi dai sun yi baki kuma rayuka 'yan kasar sun dai ɓaci ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar niger mena national ta sha kashi a babban birnin yamai a stade general sani kunce a hannun le lions indomitable du cameroon da suka gasa ma jamhuriyar niger din aya a hannu da ci uku da nema sai dai a cewar wasu masu sha'awar ƙwallon ƙafa a ƙasar wannan bai kamata ya karya lagon 'yan wasan ƙwallon ƙafa na jamhuriyar niger ba sunana nafi musa Hausa bisa kan fet in mena abin da muke mu ce gaskiya biyoyin dai sun zo dai ne haka amma fi sibilillahi an kwallon namu sun yi kuzari sun ba da kansu cikin balo to shi bi kuma in ya zo duk wanda an kai bayani za a yi a sai to don amma da an ka tai premier mitan an ka dawo dizan mitan ai ka kamar dai zero zero za a ci an kenan don haka muna sa tsammani in ma Allah ya sa mun ka tai Cameroon wurin match mu ma mu zo mu taka rawa a zo a gani kenan muna yi mutai gidansu mu ma mu yi musu uku a banza ko har ma mu yi hiye da haka nan tunda shi wasa da daman yanda an kai akwai wanda zai ci kuma akwai wanda zai fardar kenan muna fatan Allah ya ba mu sa'a in mu je can Cameroon mu taka rawa a zo a gani mu sa musu uku ko ma zuwa hudu saboda mu samu mu yi kalife abin da zancewa bisa ga wannan kwallo da an kai Nijar tsakanin eh, Nijar da Kamaru sai in ce a gyara ne zuwa gare mu muna 'yan Nijar domin in babu ci ba a iya gane ina ne abin yake tunda mu yanzu mun gano inda matsalar take kuma da izinin Allah za mu gyara inda kuskuren yake tunda kwallo ta gada hakan ana ci kana ci ana cinka kenan mu zai kara muna fasawa. da ilimi bisa ga wannan ci lalle abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba bisa ga kwallon da aka yi haka. samu na kwallo uku a raga muku babu ko guda kenan muna fatan eh, karo na gaba mu ma mu ɗauki irin haka nan tun ɗan kadi ba ka gani ƙwallolin mu na baya waɗanda mun kai babu da mun kai da in ba yanzu ba kenan yanzu kuskure ne gare mu kuma ba abin kacewa ne gare mu ba ko ku waɗanda ke jin daɗin ƙwallon mu su kawo cikas bisan shi muna son kowane da mai yi da mai kallon mu shi sa mana kuzari kuma su ƙara ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga wannan ƙwallo ta gaba wadda za mu yi kuskure ne wurin ƙwallon nan kuma mun ga inda kuskure yake kuma insha Allahu za mu gyara kahin karo na gaba ana iya cewa dai mafalkin 'yan kasar na kai ga shiga rukunna na tankaɗe da rairaya na shiga kofin duniya na shekara ta da goma sha takwas da zai waka na ƙasar rasha ya ƙara nisanta domin a je wundin kamaru a yima kamaru ɗin uku da nema ko kuma hudu da banza abu ne wanda ke yiwa a sha'anin ƙwallon ƙafa ganin cewa ba ta da sakamako cikakke sai dai yana da wuyar gaske amma hausawa suka ce kawai ba a san macito ba sai miya ta ƙare haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a shangoriyar nijar to bari mu sake komawa najeriya da ranar da 'yan kwallon kafan najeriya na golden eagles da suka yi abun tarihi suka dawo a najeriya suka samu kyakkyawar karba daga mutanen najeriya din cika da shugabannin kasa din wannan bisa ga dukkan alamu ya nuna cewa nasarar da wannan yaren suka yi na sake lashe kofin nan na duniya na 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai a karo na biyar wanda ba ƙasar da ta taba yi yana da tasiri kuma yana kara tasiri sosai akan ƙananan yara. Yadda aka tarbi 'yan wasan Najeriya kenan 'yan kasar shekaru goma sha bakwai jim kaɗan bayan da suka sauka a filin jirgin sama a Azikiwe da kenan Abuja. Kocin 'yan wasan Emmanuel Amunike ya bayyana farin cikinsa. Ya ce za mu ci gaba da amincewa da abin da muka yi imani da shi ko da kuwa babu wani da ya imani da matsayin da ka ɗauka. Shehu Dikko shine mataimakin shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya. Wato eh wannan ya nuna cewa dai har yanzu muna nan da karfin mu yadda ya kamata ah, a wannan wannan ah, wasa na matasa dama can mun saba cin wannan kofi kuma dama muke rike da kofi abin da ya nuna mana shine in muka sa hankalin mu akan matasa nan da shekaru kaɗan zamu zama ma a wasan manyan mu zamu zama a hatta yara ƙanana ba a bar su a baya ba wajen nuna farin cikin su kamar yadda kaftin din yan wasan ƙwallon kafa na makarantar firamare ta Oasis da ke nan Abuja kaftin Muhammad Musab ke shaida min wannan kofin da Najeriya ta ci a Chile abin farin ciki ne ga dukkan mu 'yan Najeriya nima ina so idan na girma na taka leda a cikin su da mu kara cin kofin nan gaba. Wasu 'yan Najeriya da ke sha'ar wasan kwallon kafa, Alhaji Sani Gamko da Shu'aibu Anasa Minista sun yi tsokaci. A ganin gaskiya na yi farin ciki kwarai da samun nasarar da Najeriya ta yi a kan wannan wasa da ta ɗauka na 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai a ƙasar Chile. Duk da wannan ba sabon abu ne a wurin 'yan Najeriya samun nasarar kokin wasanni to amma duk da haka za mu yi farin ciki kwarai da gaske. Kuma mun yi farin ciki kuma muna fata Allah ya sa abin ya dore haka a ci gaba da yi saboda mu a matsayin mu na yan Najeriya duk abin da ya zo mana na karuwa muna farin ciki da shi domin shine zamu tabbatar muna son kasar mu ko muna son junan mu nan gaba ne kuma ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai shirya wa yan wasan liyafar ban girma a fadarsa ta Aso Rock da kenan Abuja Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Sam. mutane biyar ne suke takarar zama shugaban hukumar kwallon kafa ta fifa wato hukumar kwallon kafa ta duniya kenan suna so su gaji sabuleta da allah kan watan fabrairu na shekara mai zuwa lokacin da za a yi zaɓe wanda ke wannan takara sun hada da yarima ali al na kasar jordan da sheikh salman bin ibrahim al-khalifa na kasar bahrain da jerome champion na kasar faransa da gianni infantino da ke wakiltar kasashe har guda biyu switzerland da italia da kuma tokyo sexuali wanda shi ne kadai dan afirka za a ce original kenan daga afirka ta kudu to bari mu dube su yarima ali bin alhussaini da ya jinin sarautar jordan ne mai shekaru 39 shine ya samar da adawa mafi zafi ga shugaba blata a zaben da ya gabata inda ya sami ƙuri'u 73 a zubin farko kafin daga baya ya fice daga zaben duk da yake dai bai da wani zargi na ayyukan cin hanci da rashawa yarima ali kan iya fuskantar matsala idan nahiyoyin turai da asiya waɗanda su ne suka zuba masa kuri'u a can baya suka janye zuwa ga wani ɗan takara Shi ko Sheikh Salman bin Ibrahim manazarta na kallonsa a zaman hamshakin attajiri mai iya kashe kuɗi don neman mukami to amma kasancewarsa shugaban kwamitin da ya yi fafutukar sauya lokacin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a shekara ta 2022 kan iya zame masa wani kalubale duk da yake shi ma ba shi da wani zargi na cin hanci da rashawa illa zargin garkamewa tare da azabtar da 'yan rajin demokradiyya a shekara ta 2011 wanda shi kuma ya musanta. Gianni Infantino ɗan ƙasar Switzerland shine babban sakataren hukumar ƙwallon Turai wato UEFA kuma shugabannin hukumar ne suka tsayar da shi takara wanda hakan zai iya taimaka masa ƙari ga kasancewarsa ƙwararren lauya da ke jin yaruka har biyar duk da yake kuma goyon bayan cikin gida kaɗai ba zai isa ba. Ɗan ƙasar Afirka ta kudu Tokyo Saxwell shine kaɗai ɗan nahiyar Afirka da ya rage a cikin 'yan takarar. mai shekaru 62 saxwell wanda ya taba zama fursunan siyasa tare da marigayi nelson mandela kan iya morewa wannan farin jinin idan ya hada da daukacin goyon bayan nahiyar ta afirka wacce ita ce ta tafi kowace nahiya a duniya yawan ƙuri'u a hukumar ta fifa to sai dai kuma ya yi zama mamba a kwamitin nema da shirya gasar cin kofin duniya ta 2010 a kasar afirka ta kudu gasa ta farko da aka gudanar a nahiyar afirka kuma yanzu haka yana fuskantar tambayoyi a kan zargin kudade dala amurka miliyan goma da aka biya asusun banki na jakuwana na karshen su shine jerome champagne dan kasar faransa wanda ya san ciki da wajen hukumar fifa din a zamansa da ya yi na jami'i na kusa ga sep blata to sai dai champagne ya taba kalubalantar mai gidan nasa a zaɓe kafin daga baya ya fice daga takarar saboda rashin goyon baya wanda kuma ake ganin ba abin da ya ci gaba ya zuwa yanzu duk da yake baya fuskantar kowane irin zargi na ayyukan cin hanci da rashawa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka me yake tura mutane musamman matasa maza da mata su shiga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda marasa imani kamar isil ko boko haram tilas ne mu fahimci dalilan da ke janyo hakan idan har muna so mu toshe kafar da 'yan ta'adda ke bi suna amfani da su domin ɗibar sababbin mambobi da kuma hana kafa irin waɗannan ƙungiyoyin nan gaba akwai dalilai masu yawa da sarƙaƙiya da ke sanya mutane ko al'umma baki ɗaya su haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tsagera mutanen da ke jin amai da su saniyar ware saboda dalilan siyasa ko na addini ko matsayi cikin al'umma ko don ba su mallaki komi ba da wasu dalilan da dama suna saurin karɓar farfaganda ko aƙidar 'yan ta'adda inda suke ganin za a karɓe su hannu biyu inda kuma za a samar masu da hanyar huce haushinsu ta hanyar haddasa tashin hankali a kan al'ummar da bata karɓe su hannu biyu ba a can ƙololuwa kuma jama'a ko al'umma na iya neman hanyar tsira a addinance ta hanyar rungumar aƙidojin tsagiranci da mutanen da ke yada irin waɗannan aƙidojin wannan na nufin cewa idan har ana so a dakushe yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke kwaɗaitawa jama'a a ƙidojinsu tilas ne a samu hanyoyin biyan buƙatun al'umma da aka kasa wannan yana nufin samar da abubuwan da suka hada da tsaro da samarwa da jama'a hanyoyin bunƙasa tattalin arzikinsu da kuma baima al'umma da aka maida saniyar ware ƙarin damar sanya hannu cikin harkokin siyasa in ji mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da tsaron farar hula demokradiyya da kare hakkin bil'adama sarah siwa saboda haka amurka na ƙara ƙaimi a ƙoƙarin da take na yaƙar tsagiranci da yadda za a iya kawar da kwaɗayin rungumar ta'addanci a tsakanin jama'a da al'ummomi wannan ya haɗa da wanzar da yarda ya kuma haɗa da ƙarfafa matsayin jama'a da daban-daban cikinsu har da ƙungiyoyin al'umma da kamfanoni da masana'antu shugaban addinai mata matasa ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa har ma da tsofaffin 'yan ta'adda da suka tuba suka bar wannan hanya domin magance alƙawura na ƙarya da irin wannan ƙungiyoyi kamar isil ke yi wa jama'a har ila yau wannan ƙoƙarin ya haɗa da ƙulla ƙawance tsakanin ƙungiyoyi da hukumomi daban-daban na duniya ciki har da ƙungiyoyin yanki da makamantansu kamar ƙungiyar ƙasashen larabawa majalisar ɗinkin duniya bankin duniya ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka da hukumar tattalin arziki ta duniya domin ƙarfafa sassa da farar hula ke jagoranci a wannan yaƙi da tsagiranci a taƙaice dai idan har za a kawar ko kuma za a rage dalilan da suke sanya mutane su rungumi ta'addanci to za a iya fara maye gurbin irin wannan tunani na cimma buri ta hanyar ta'addanci da wasu aƙidoji da za su ba jama'a da kuma al'umma hanyar samun ci gaba da kyakkyawan fata a nan gaba kamar yadda shugaba barack obama ya faɗa ba a iya murƙushe aƙida da bindiga ita aƙida ana iya kawar da ita ne da wata aƙidar da ta fita ta kyau aƙidar da a zahiri za ta nuna wa mutanen hanya ta gari Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau. To da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hare-haren da aka kai birnin Paris wani ci baya ne mai tsanani a yakin da ake yi da ISIS to amma ya jaddada cewa ba zai zama kuskure a tura sojojin ƙasa su yaƙi a can gabata tsakiya. To a gaishe ka jama'a masu saurare nan zamu da sa'a sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu mustafan Sokoto. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa aziya ga iyalan Alhaji Ibrahim Muhammad Makaman Lakwaja wanda ya rasu ranar Lahadi ya bar 'ya'ya 20 ciki har da Captain Baba Ibrahim Muhammad matukin jirgin sama a fada shugaban ƙasar Najeriya. Allah ji kansa mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri ko na lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.